الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar halil muna shahi na ɗari uku da biyar inda cewa Halil ya magana muna farkon fasali fasali kenan in ji ya zo shi muna bayanin abin da ake ce masa daki shi sadaki as-sadaqu kasaman shi sadaki kamar kuɗi na ga abin saisuwa sadakin da za a biya na mace to kamar ka sai abu na kasuwa ka biya kuɗi awo ina misali ka abin ta ta ruhiya lahuwa ka abin ta ta ruhiya lahuwa kamar ba wanda ita ta zaɓe ta ce a bata bawa wanga a mata sadaki da shi amma ba da ce ina miki sadaki amma da wanga bawa ta ta ruhu hiya a lahiya lahuwa wala nuhu kalbai wata lahu kalbai wasu ya kalbai kalbai aw ba'dahu aw yadda aka hasara ta in ya halaka yadda ka sani ya sai abu sai halaka in wanda ya sai ya karba gare ya halaka wa da hasara eh madalla to in yanka masa sadaki tun ba a kawo ta ba wani kancin sadakin nan ita sadaki ta kaɓi gare kai mallan an yanka mata zaraki tun ba a kawo gare ta ba a kawo gare ta guje shi ga ɗauke su biya ta wani sun ce an kasa ta amma an biya ta yana wurin ta guje shi ga ɗauke wa an kasa ta su <laughs> mala rabu ana da an gara ma wai yau mata na ba ha kula su ba ka wace amsa wa yau ban tana ba wasu yi haka na an gama sadaki sai wani to tace ce shi abin gar an ka baki gidan gar an ka sadaki da shi ko gonan ga nauna ta kaka ga kotu ya tabbata ko na kina an ka amshi an ka miƙa wancan abin ga in mutum ya cinikin abu bayan ya biya kuɗi aka to shari'a an ka amshi abin nan ni aka yi eh a'a to mi shi mushtari ni ake mai eh da mai mai kudi ko sai ta ma sai a koma ga mi abin gona nan kai kalbai to mu zo karatu eh eh sai ka faɗa wanda ya sayan maka su wani yayi da awa abin rahina sai ka jayi kamar su yi shari'a in ya amsa sai a maimma in bai amsa ba sai a ba kuɗinka awa ba abu hu ko ku ba shi na ba awo ko an ka cancanci sashen sadaki ko ko ku aibu to ta samu ce zaɓi ba haka ne ga ciniki ba in an ka cancanta ba a abu an ba wanda ya sai zaɓi ko shi na yarda da saura ba su ci da saura ko hiyari ne ko kuma nan ba to mu zo karatu kaga ne to mu dai wa in waqa bi qullati khallin wa idha hiya amrun wa mithluhu in sadaki ya aku fulu nan kunu kunu zaki ko da aka dauko daga daga aka kawo mata a cikin jiyata to wani sulhu an kawo misali na ɗan tuna na kunun zaki ba irin sulhu na giya ba hmm. wajaza ya halatta bisa wuratin ka saukaurin mana ko ba ta na ba ya halatta a yi aure a yi sadaki da a yi mata sadaki da ya mata kayan daki an kulla aure su to zai yi miki kayan daki sai ta da shi a sadakinta ya halatta haka ne jimallar hmm. awa adadin minka ibilin ko kuma ya halatta a yi aure a yi sadaki da adadin kamar raƙumi kaza don Allah mallan tun da an ce kumi kamar kaza mihin da nagge ba ba abin da fishe ta ni da turkiya ba abin da shi ta amma Allah ka mana hmm, jaki ba mu da bukata da wannan a raqiqin ko kuma ya halatta yi sadaki a yi aure sadaki da adadi na bayi bawa kaza ya halatta yi sadaki yi abin nashi ya halatta yi aure yi abin nan da sadakul misili a dubi nazirin lizaujati wa aka ma da matar ga wanda an kawo sadaki baya gare ta ko ko ita an kallace ta nawa da a mata sadaki wala alwasu hau ya ya iltibati wala alwasu halan amma mata ta samu wasu ba an ce wa yi mishawaratin ba to ai mata shawaratu shawaratu alwasu sannan ya halatta ko ba an ce raqiqu ba eh abin nan ba ko abin nan ko to ba ta alwasu haka na raqiq alwasu kuma ba su halayen su so to wajen bawa wa fi sharɗi zikirin zinsi raƙiƙi a cikin sharaɗin sai an bace nau'in bawa a wula na an yi zo malamai sun yi magana biyu magana nau'ar da cijo sunan malamai sun yi magana biyu shin sai an ambaci abin nan jinsi nai a ce bawa ba habashe ko zanji eh ko romi ko ajami kamar nan gari ma ce ko fulatani ko ba wangare ko ba yarbe ko ba are ga sunan dai a batu nau'i ne ya halatta haka sai mu zo wala yana fi mino ya dalaka to haka nan kuma 'yan an kai armi an kai sharɗi a yi sadaki da bawa to sai an ka ba abin nan dunkule ba a yi bayani ba kala ne ko to ita mata sai ta bata mata wal ina su minku daga bayi in dalaka in ba ya kai ba an kai bayani haka kuma ha babu biya ga mace bisa ga mijinta ga bawa babu wani oda da aka ajiyewa a ce a yi na wanda aka lamana kai ne in wani abu ya halaka to mu zo ya alima ya halatta a yi aure da sadaki wanda a sananne ko mu'ajjali duka ko ko sashensa a biya ila duhuli amma zuwa ga duhuli amma in an san wakacin duhuli wasu munan gare mu aba mun wannan al'ada amma wani wuri ya an kai magana aure an kai to an san wakacin da za a kai mata bayan kula aure an san wakaci to an kace to za a biya amma wakacin duhuli to wannan ya halatta amma yan alima to mu zo fa yan tsara maliya amma yau shi muka karatu na cikin abin da cikin riyadu salihina cikin riyadu salihina ai da cikin kwanuka na magana aure eh Fasashin gana ba ya halatta a yi aure a jinkirta mai abin nan har samu wadata amma in kana maliya in ya zai yana da wadata amma yanzu babu kuɗi ga hannu ko babu irin waɗannan mutane irin sana'a da aka ai mu mu muke yi kwasana ana haka nan don ko inda an kai so shekara 20 yau kana iska mutum na maganin biliyan ɗaya amma wani lokaci ka so shina da dubu goma da ya wani ke a ah, wala hayan yanzu abin gama bai sauka ba ko ba haka nan to in iri ne na ana iya ana iya kulla aure ba a mace azali ba ilal mai sarki har lokacin da kana sun gaba aka sai kudi sun gaba ga hannu ya wani ita ai yanzu kila ma nan zuwa zuwa kwana goma ƙura ta na sauka in ƙura ta sauka a kai kasuwa kuɗi ba samu ba to amma in ba maliyi na ba ba a yan aure shi ilil mai sarki a ko alama ba a wani ita kan wallah hmm. eh? ka ga jawahir wurin nan don a kone mai aka kaɓe mai abin da ya kaje kunne ne ha? Eh, eh, eh, ko? Hmm. Hmm. Hmm. kana ji فإن لم يكن مليا فلا يجوز تأجيله بميسرته لزيارة الجرج وإن وقع وسع قبل البناء لا بعده بصداق المثل هركا واسو أكي هركا من mai wasu زعمي هركا من واسو a mai harka mai wasu ko Wala ya bata al'abdu li fulanin an kulla aure amma abinda aka dace a bawa na bawa kaza kyauta ya tuku a baha ko ku a kulla aure amma da sharadin abinda aka dace ta ubanta da abawa daga gare ta ita polisi awo awo an nafsihi ko ko ta ubanta daga kai ne ya wali ubanta wa wajaba taslimuhu in ta ayyana wajibi na ga miji wanda an mukallahi ya mika sadaki ga waliyin mata amma yan sadaki ya ayyana kamar gona da an ka bata ko wani dabba wa illa walaha man unafsiha in ba ba da sadaki ba ta samu ta na kanta ko da ko mai aini ta ka ji magana ko ko da tana da aibi aibin da ba a tsaya gare shi da haji ya yarda da wannan aibe shi ne wala haman ziha wa in ma'ibatan min minar duhul ta samu ta hana kanta ko da bai aibi ta min ad ga miji shiga da ita to ai ya taba shiga hanka ce yanzu kuma ya bai ba da sadakin ba yanzu wal wada ba'dahu ko shi na ba ta samu ta hana kanta miji ta ka ta ba da hu bayan duhuli mai mai ta saki ta hana kanta hmm, hmm. wasabar wada haman ya samu ga mata man hada nafsi hakan ta wasabar tahiya ma'ahu ila ta salima Allah, wani lokaci ya tare sai lokacin da mika mata abin da ajali na da. a a wannan kan ba ta samu ta hana kanta ga mijinta bayan taki ko ku ba da kanta gare shi ya take ta a ba ta hana kanta illa an yusa haka sai inda sadaki na ta an ka cancance shi ya ya mata zayaki yana ga hannunta suna nan zamne sai wani ya to yake to kawai sai ce gonan gari an ka mata sadaki na shi na an kai kotu ko ta tabbatar da na na ku ta samu ta hana kanta gare madalla an ka ce to inda ya rude ta na ka wanga abu mala yake a'a walau lam yajraha ala al-azhari ko da bai rude ta ba amma gun malam gun gun kaulin malam dan rufi wa ba da rujubira lahu al-akhaw duk wanda ya gaugawa to a ta guda miji ya biya sadaki mata ta harkanta gari shi ko ta dolan ta ta da shi mata ta ba harkanta ga miji miji ya hana mata sadaki ko ta dolan ta dolanta ke ba zakin ta wa mun ba'dara duk wanda ya gaugawa yarda ujbina lahu al-aqab amma sharadi in balaga zawji miji ya balaga wa amkana wa dawha hmm. na adara wato mahalu sanatan